This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshe kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aro Assalamu alaikum yanzu ɗin Ladan Ibrahim a yau ne tare da Jummai Ali muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa lauyoyi na ci gaba da faɗin albarkacin bakin su game da zaben jihar Kogi sai kuma jihar Borno wadda yau ne za a buɗe makarantun sakandare da suka kwashe shekaru biyu a kulle. haka kuma muna ɗauke da shirin salihu garba na da rashin tayi kuma muna ɗauke da ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran lauyoyin gwamnati a kasar belgium sun ce 'yan sanda a birnin brussels sun kama mutane goma sha shida waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a asimamin da aka kai jiya lahadi to amma sun ce babban wanda ake zargi da kisan birnin paris salah abdulsalam baya cikin waɗanda aka kama yau litinin lauyoyi suka yi wannan furicin sun kuma ce akalla mutum ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ya ji rauni a asimamin da aka kai akan wurare ashirin a ciki da kuma kewayen birnin brussels za a ci gaba da killace birnin a yayin da hukumomi ke ci gaba da farautar waɗanda ake zaton suna da hannu a kashe-kashen da aka yi a birnin paris a ranar 3 ga wannan wata na sha uku ga wannan wata na nuwamba hukumomi ba su ba da wani ƙarin bayani ba jiya lahadi da daddare jami'an tsaro cikin ɗamara sosai suka yi sentiri a titunan birnin paris waɗanda kusan fayau suke an soke wata mata a isra'ila aka kashe ta aka kuma kashe falasɗina guda uku mahara a wasu al'amuran da suka faru jiya lahadi a gabar yammacin kogin jordan da isra'ila ke mamaye da shi ita wannan mace yar shekaru 21 da haihuwa an sassoke ta da wuka a kanta da kuma kirjinta lokacin da wani ne ya kai mata hari kafin wasu sojoji waɗanda ke kusa da shi su halbe shi a wani hari da aka kai tun da farko rundunar sojan isra'ila ta ce wata mace ta fiddo wuka a kofar shiga wani sansanin soja ta doshi farar hula wani mazaunin yankin ya ce ya karkata motarsa ya tunkuɗe macen daga nan wani soja ya harbe ta isra'ila ta ce tarzoman da suke faruwa a yanzu suna faruwa ne saboda yekon dinawa na karya da ingiza mutane a kewayen wurin mai tsarki su kuma palestinawa sun ce tarzoman ya faru ne a saboda takaicin kusan shekaru hamsin da mamaye da wurin kuma sun zargi isra'ila da laifin amfani da karfi fiye da kima wajen kokarin murkushe zanga-zanga Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla 'yan yakin sa ƙungiyar al shabaab guda takwas ne aka kashe a wani harin da ake zaton jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai akan wani sansanin da ke kusa da ƙauyen Baladul Amin na ƙasar Somalia. Kafofi sun faɗawa muryar Amurka cewa akwai aƙalla kwamandojin 'yan al shabaab guda uku cikin waɗanda aka kashe. Mazauna yankin sun ce sun ji tashin bama-bamai guda uku a lokacin harin na jirgin saman yaƙi da ya auna wani sansanin 'yan Alshabab jiya Lahadi. Haka kuma mazauna yankin sun ce suna kyautata zaton jirgin saman yaƙin Amurka da babu matuƙi a ciki ne ya kai harin. To amma har yanzu ba a samu tabbacin wannan ikirari daga ma'aikatar tsaron Amurka ba. A baya Amurka ta yi amfani da irin waɗannan jiragen saman yaƙi wajen kai hare-hare akan shugabannin kungiyar al-shabab sakamakon bayan zaɓe a ƙasar argentina ya nuna cewa magajin garin buenos aires morico macri da alamu ya doshi samun nasarar a zaɓen fidda gwani na farko da aka taɓa yi a ƙasar jiya lahadi ana ɗaukan zaɓen a zama na ji ra'ayin dangane da manufofin shugaba christina fernandez da kirchner da wadda ta gada mijinta marigayi nesto kirchner mr macri ya samu damar a yi zaɓen fidda gwani tsakaninsa da daniel silioli dan takarar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin kasar bayan sakamakon da ya ba da mamaki a zaɓen da aka yi a ranar 25 ga watan oktoba da ya hada da wasu 'yan takara guda hudu ƙididdiga da dama da aka yi kafin zaɓen watan jiya sun nuna cewa mr silioli wanda shugaban kasar ya nada domin ya maye gurbinta zai zama zakara. labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka ganin cewa ɗan takarar gwamnan jihar kogi a zaben ranar asabar ya rasu ba tare da an kammala zaben ba har yanzu masana harkokin dokokin ƙasa suna ci gaba da bayanin yadda wannan lamari ya kamata ya kasance ga mahmud ibrahim kwari da tattaunawar da ya yi da wasu lauyi kan wannan batu Hukumar zaben da ya tace zaben gwamnan na kogi bai kammala ba domin kuwa adadin ƙuri'u fiye da dubu arba'in da tara da aka soke su a wasu mazaɓu na jihar ya zarce tazarar da ɗan takarar jam'iyyar APC marigayi Prince Abubakar Audu ya yi wa takwaransa na jam'iyyar PDP Idris Wada wato ƙuri'u sama da dubu arba'in da ɗaya. a irin wannan yanayi hukumar ba ta da zaɓe, illa ta gudanar da sabon zaɓe a tashoshin zaɓen da wannan al'amari ya shafa kamar yadda yake kunshe a cikin daftarin dokokin zaɓe na hukumar sai dai bayan da hukumar ta ɗauki wannan mataki sai aka sanar da mutuwar prince abubakar audu da ke yi wa jam'iyyar apc takara tuni dai lauyoyi a najeriya suka fara tsokaci dangane da wannan lamari da ya buɗe sabon shafi a tsarin dokokin zaɓe a najeriya tunda natural sasa ta faru abin da ya kamata hukumar zaɓe ta a ra'ayina shine a ba wa jam'iyya apc dama ta sake fito da sabon dan takara sannan kuma a sake sabon zaben gabaki ɗan sama domin kaga idan dai aka ba apc dama ta canza dan takara to su ma fa masu zaɓe ba mamaki su canza ra'ayi wanda in suka canza ra'ayi kuma ta yi wa jam'iyyar apc za su zaɓa domin watakila mutane sun zaɓi mutum ne ba jam'iyyar ba domin yanzu sabon mutum ne kuma mutane yanzu za su tantance cewa ya kamata su zaɓe shi ko bai kamata su zaɓe shi ba idan kuma ba haka bane idan kuma ba haka bane mataimakin gwamnan yanzu shi aka mira shi ne dan takara to ya kamata a karasa wannan zaben da hukumar zaɓe ta ce bai cika ba domin wancan zaben da aka yi na farko ai har da shi aka zaɓa wanda ƙuri'un da aka zaɓa a can har da shi a ciki in farin jini ne da shi to tare suke da farin jini da shi da abubakar audu naka shi aka zaba kuma shi jama'ar jihar kogi suke so naka a ƙarasa masa waɗancan ƙuri'un domin ya kasance ya ƙarasa nasarar da ya faru tun a farko. barista muhammad sani yunusa kenan to amma takwaransa barista audu bula mabukarci cewa ke. dokokinmu na zaɓe ba su yi magana ta ƙarara akan irin wannan yanayi ba to abin da ni dai nake fahimta zai faru shine za a soke wannan zaɓe ne kwata-kwata sai a ba jam'iyyar apc dama ta kawo wani sabon ɗan takara ita hukumar inec sai ta buga sababbin takaddun zaɓe sai a dawo a sake sabon zaɓe dalili kuwa shine yanzu in ka ce za ka ci gaba da zaben nan ma'ana shi ka ba ma mataimakin abubakar audu dama ya zaɓi wani mataimaki sai a ci gaba to ka ɗau kuri'ar abubakar audu ne da na ɗan takarar gwamna wanda aka bayar bayan ya mutu ka haɗa su guri ɗaya kuma sun yi takara akan mutum ɗaya ma'ana da mutum ɗaya kaga a nan akwai cutarwa ba zai yiwu ka ɗau kuri'ar mutum biyu ka haɗa ka ce na jam'iyya ɗaya ba ne saboda haka ni a fahimta ta kamata a soke wannan zaɓe sai a sake sabon zaɓe da sabon ɗan takarar apc kuma mataimakin nan za su ba in kuma wani sabo za su ba shi wannan ya ci gaba da zama mataimaki wannan aikin su ne na 'yan siyasa lauya audu bula mafarki kenan a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to allah kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan Sardauna ba haƙo ɗan gulbi kakashin dama.

该。 duniya lahira rannan babu zama duniya. da na da ɗan makotan, arukungun Hassan,

madalla marigayi mahadi mai dogon zamani sai a jihar borno inda gwamnati ta ce yau ne za a buɗe makarantun sakandare da suka kwashe shekaru biyu kulle ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton For now, from Monday, academic activities will commence in earnest in all day schools across the state. gwamnan jihar borno honorable kashi tima kenan sai bayyana sake bude makarantun sakandare na jika dawo da ke fadin jihar gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da yake karban bakuncin jakadan kasar norway a ofishinsa da ke garin maiduguri gwamnan ya ce nan da wani lokaci kuma za sake bude dukkanin makarantun kwana da ke fadin jihar an dai rufe dukkanin makarantun kwanan ne a watan afrilun 2014 bayan sace yan matan nan yan makaranta na garin chibok wanda har rana mai kamar ta yau babu su alhaji da shi shine sakataren gwamnatin jihar borno wanda kuma ya kafa wani kwamiti mai mutane goma sha uku a baya don tabbatar da buɗe wannan makaranta da ya ce gwamnatin jihar ta ɗauki wannan matakin na rufe makarantun don ƙasa da kuma abin da ya danganci tsaro. Public schools were of Chibok girls by insurgents. close the schools was done in national interest and national Yanzu haka dai waɗannan ɗalibai da suka kwashe fiye da shekara guda a gida da kuma malamai da ke koyarwa waɗannan makarantu na shirin fita azuzuwa ne a yau litinin don ci gaba da gudanar da karatun nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wannan kiɗin tica ne wannan batun tisha ne tisha uban karatu idan ka haifi ɗanka ka kai shi gon karatu tica isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu idan kwaɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗe ba tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yamal da rasha ya gangara Amurka, sannan ya sauka london ya gangaro ta Paris. Sannan ya yi gida da moto manan akwan a tashi wani tica ko bai da keke. Toma madalla yanzu kuma bari mu za ku gehe guda domin Salo Garba ya gabatar da shirin sana da rashin tayi. Da rashin tayi akan bar raha Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Ina 'yan kasuwa ko da suke son su soma nasu kasuwancin, ko kuma masu ƙaramin jari ko ƙananan masana'antu. Yau shirin zai bar ku ku saurari wata fira a kan irin taimakon da hukumar raya ƙasa ta Amurka ta kai Najeriya domin masu ƙananan kasuwanci da masana'antu. domin su samu taimako su ma ci gaba ga ka gabatar mana kanka da kanka sunana aminu suleimanu takuma na aiki ne da nigeria investment promotion commission amma na heading wata department da ke aiki da usaid uh, ah, na fara aiki da su mako na guda hudu kenan amma na tare da NIPC shekara goma sha shida. kuma daga farko a takaice menene wannan bangaren ka na wannan ofishi yake gudanarwa ne? Wato kuɗi ce gwamnatin Amerika ta kawo nan ƙasa saboda a taimaka ma 'yan kasuwa mm. wanda za ka ga wani shi aikin yanka shanu yake ya gyara a yi packaging saboda a je a sayar wani manomi ne wanda za ka ga ya yi nomansa na kama kankana ba zai samu inda zai sai da su ba saboda sun yi yawa to wannan kuɗi da aka kawo don a taimaka ma wato duk waɗanda suke 'yan kasuwan da suke states namu na nan daga lagos oyo Ogun, Oshun, Kwara, Niger, Kaduna, Kano da Katsina zuwa can Jibiya. A taimaka ma 'yan kasuwa ne saboda su iya gyara harkan, harkan kasuwancinsu su samu takaddan nan wanda ake kira bankable business plan wanda za su iya kaiwa banki don su samu ainihin kuɗin da za su yi harkan kasuwancinsu. To a zuwa yanzu waɗannan masu sana'o'in sun fahimci ku suna amfana da wannan shirin. Eh wato wannan abu an fara shi shekara ukun da ya wuce. Amma gaskiya a arewa ba san da batunta da sosai ba sai da muka shigo. Yawancin kuɗin da aka soma shashin can ƙasan kudu aka yi ta amfani da shi wannan saboda mutanenmu ba su ji batun abin da wuri ba balle su nema a taimaka musu amma da muka zo muka shiga wannan abin abin da na yi shi ne sai na tafi duka jiyoyin da na gaya maka sai da na tafi na je na ga da gwamnonin da 'yan kasuwan to amma alhamdulillah kamar gwamna da na katsina da na kaduna da na kano da na niger har na kwara duk kowa ya kawo kukansa da irin taimakon da suke nema a yi mawa 'yan kasuwancin nasu in ka dubi niger state shi governor abubakar sani bello daga ranar da na so mai mai magana ya ce shi ga kasuwancin da yake son a taimaka mawa kasuwanci iri-iri har guda goma sha hudu kuma cikin wa'annan kasuwancin da ya bayar a taimaka ma allah ya taimaka muna da guda hudu da suka yi nisa kaga ɗaya akwai inda ake ce ma makwa ranch da da aka sayar ma wani wani alhaji abubakar magaji shi ya saye shi to yanzu muna aiki tare da shi saboda ya samu kuɗin da zai ci gaba da tafiyar da kasuwancinsa akwai wa'anda kaga kamar inda ake daka sakwara wannan gari ne mashin ne suke nema wanda zai yi garin doya saboda a dinga sakwara da shi jahin kaduna ba da dadewa ba aka turo mana kasuwanci iri guda 20 shi ma mun fara tafiyar da alamarin yanzu a abun nan namu katsina sun turo mana wato abin da nake so na gane ko mutane su gane shin mutum yana son cin gajiyar wannan ya nuna da sai idan gwamnatocin jihohin ne suka turo sunayen mutane ko sana'o'in sannan kuke karba a'a wato abin da ya sa muka sa gwamnoni a ciki saboda idan gwamna ya ce zai in kuka yi mu za mu taimaka da abu kaza za ka ga cewa ya fi mana sauƙi misali a katsina duk wanda ya taso ya ce zai yi abu kaza kuma ba yi da filin nan da zai harkan kasuwancinsa gwamna ya ce zai ba da fili to kaga irin wannan duka dai in ka duba taimako ne akwai taimako daga bangaren mu akwai taimako daga bangaren gwamnati shi kuma dan kasuwa in ya ga taimako daga bangaren gwamnati ya ga taimako daga bangaren mu zai fi samun kwanciyar hankali ya yi sana'ansa nawa amurka ke bayarwa tallafi ga wannan shirin shine sun ba da miliyan goma sha biyar na dala don a taimaka ma masu sana'a na kasuwanci dalili takarda ba za ka iya zuwa banki neman kuɗin da za ka yi kasuwanci da shi ba sai idan kana da takarda wanda zai nuna idan abin da in ka karba ga 'yan da za ka yi da shi ga abin da za ka samu don ka biya saboda aro za ka yi daga banki to wannan takarda da bature ke kira bankable business plan shine wannan kudin da gwamnatin america ta bayar ke taimaka to kaga shekara uku da ta wuce ana ta yi amma gaskiya a nan bangaren mu arewa ba ji da batunsa sosai ba shi yasa muka ce to bari mu bi duka daga kudin har zuwa bangaren mu na arewa duk abin da ya rage mai rabo zai samu. yanzu ta kuma kamar tun da ka ce da katsina kamar da katsina a ciki kamar a ce akwai mutum a jibiyar da zai ji wannan hirar yana so ya amfana yaya zai yi ko kuma ko wani bargu a jihar neja mai son amfana da wannan ya zai yi amfana. alhamdulillah ah, na ji daɗi da ka ce jibiya saboda ni na je jibiya na je na zona da 'yan kasuwa. yadda nake maka magana yanzu akwai kamfani guda ɗaya wanda shi abin da yake nema ya gina shi ne store wanda idan manomi suka gama tunda sun ce in sun yi sun gama wasu rubewa suke don ba sa iya sayarwa shi store ne yake nema ya gina a wajen store irin wanda za su iya ajiye tattasai a tarubu albasa kankana da sauransu zai saye daga hannunsu saboda manomin a biya su in ya so a lokacin da in ba lokacin kamar tattasai ba ne ko lokacin tumatiri ba ne kasan yana tsada a lokacin nan zai iya fitar da shi ya tafi ya je sai da su saboda haka akwai uh, ofishin smiden a kowane state a ƙasar nan hmm, wato hukumar nan ta kula da matsakaita da ƙananan sana'o'i yawwa to su ma muna aiki da su su kuma aikinsu shine yanzu sai su zaga ko kuma manomin da in suka ji irin wannan yanzu suna nema in suka tafi can suka same su suka ce su ma suna neman su amfana kaga za su karbi duk takaddun da abubuwan da za su rubuta a kansu sai su turo mana abuja in kuma suka turo mana mu sai mu dubi takaddun in ta yi sai mu san inda za su samu kuɗi in ba ta yi ba sai mu nemi wato abin da ake kiran business development service provider su sai su dubi takaddar su gyaggyara abin da za su gyara sai mu taimaka ma manomin malam aminu nan za mu dasa aya sai wani lokaci mu ci gaba To jama'a madadin bakon namu Malam Aminu Suleiman Takuma da wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya da da Diodune wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa kasance cikin koshin lafiya. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyo murya Amurka nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe biyu da minti 23. Ga ra'ayi daga bakin mai shi. Salamu alaikum sashen Hausa na rediyo Amurka Mai magana Alhaji Sabiu Tudu jamhuriyar Nijar mazaunin Accra Ghana. Ina kira ga Muhammadu Buhari dan Allah dan Annabi. Muhammadu Buhari a yi kokari a sasanta da 'yan Boko Haram domin ana ta kashe bayan Allah ana cewa ana samun ci gaba wannan ci gaba ya zama ci gaban magina rijiya da lokacin da ake ce ana samun ci gaba zawa yanzu akalla an kashe mutum ya shi ɗari biyar to ai idan aka sasanta da su ya fi Assalamu alaikum mai magana Hajiya Ogurgu Garo mai trader a kasuwar Alaba Lagos, Nigeria. Muna yi wa mutanen Kogi State ta'aziyyar rasuwar gwamnan su gwamnan su Abubakar Abdu. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta mushi, Allah ya ba su haƙurin wannan rashi. Babu shakka an yi rashin da ya girgiza kowa. amma daga Allah ne. Salamu alaikum mai magana Ibrahim Ali Dan Sara jamhuriyar Nijar mazaunin garin Accra Ghana. To Allah Muhammadu Isuhu da kai da magoya bayanka. Siyasan nan dai da kuke yi don Allah da annabi ku yi ta tsakani ga Allah. Da abin da ya dace ku yi mulki dai Allah ke ba da shi. Ba sai kun yi magudi ba ku samu zaɓe inda kun yi tsakani ga Allah. Allah ya ba ku in kuma rabon yan adawa ne Allah ya ba su assalamu alaikum mai magana aminu mai kwaɗon linzami bayan kasuwa malamfashi. yana mai mika cikakkiyar gaisuwa ta ga ma'aikatan wannan gidan rediyo sashen hausa rediyon amurka daga nan ina roƙon arziki a mika cikakkiyar kasheji na ga dukkan ɗan arewacin najeriya ya kula da ainihin baƙon ido lallai kullum muna gaya musu duk inda mutum ya gaba kwan ido ko mace ko namiji ya ga bai amince na mai ba ya gaggawa sanar da hukuma kusa da shi a zo a bincikai mai magana kasimu aliyu asada a jihar sokoto birnin shehu inna lillahi wa inna ilaihi raji'in a madadina da mu ta asada youth initiative development muna isar da sakon ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da iyalai ga al'ummar jihar kogi dangane da harshen da aka yi na zaɓaɓɓen gwamnan jihar kogi alhaji abu audu wanda allah ya karɓi ransa ta ina mai roƙon allah ya ji ƙanshi ya gafarta mishi ya sa aljanna ce makocin to yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. gwamnati a kasar belgium sun ce 'yan sanda a birnin brussels sun kama mutane goma sha shida waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a sumaman da suka kai jiya lahadi to amma sun ce babban wanda ake zargi da kisan birnin paris salah abdulsalam baya cikin waɗanda aka kama an soke wata mace 'yar isra'ila aka kashe ta aka kuma kashe Falasɗina guda uku mahara a wasu al'amuran da suka faru jiya lahadi a gabar yammacin kogin jordan da Isra'ila ke mamaye da shi. Ita wannan mace 'yar shekara 21 da haihuwa an sassoke ta da wuƙa a kanta da kuma ƙirjinta a lokacin da wani ba ne ya kai mata hari kafin sojoji waɗanda ke kusa suka harbe shi. Isra'ila ta ce tarzoma da suke faruwa yanzu suna faruwa ne a saboda yekuwar Falasɗinawa na ƙarya da ingiza mutane a kewayen wuri mai tsarki. su kuma falastina sun ce tarzoma ta faru ne a saboda takaicin kusan shekaru hamsin na mamaye kuma sun zargi Isra'ila da laifin amfani da ƙarfi fiye da kima wajen ƙoƙarin murkushe zanga-zanga. Aƙalla 'yan yakin sa kan ƙungiyar al guda takwas ne aka kashe a wani harin da ake zaton jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki ya kai. domin adalla masu sauraro nan kuma kawo karshen shirin gaba sa sai an jima da la'asariya ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na ilimi garkuwar ɗan adam na yusuf aliyu harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita jummai ali wadda ta taya na gabatarwa da cuba hero ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu wato injiniya charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.